jin kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai kowa mai komai ina ɗaukan wannan zarafi ce ku shigowar karamar hukumar mu don ku ji me ake ciki me ina aka kwana tsakanin makiyaya da manoma lalle an samu akasi wannan shekara wadda kuma kusan dama mu riga mun saba ya zama mana ya zama mana jiki wannan karamar hukuma kowane shekara yakan zo mana da irin salonsa Ba bara Allah cikin ikonsa mun shigo wannan wuri Allah bai jarabce mu da samun irin wannan matsala ba to amma bana bayan ruwan sama ya ma mutane yawa a gona ya ci musu gonakai gidaje sun rurrushe sai kuma gashi an zo ana maganan barnan ruwa eh, barnan dabbobi to gaskiyan magana shine dabbobin nan ana cewa baki ne amma Allah ya fallashi masu cewa baki ne ba baki ba shi ba kan rahama ne ai amma in aka tara mutum goma mutum biyu su ne baki a ciki takwas ba baki ba ai ba za ka ce wa'annan mutane duk baki bane ko to daga cikin abin da muka zo muka zantar muka taras 'yan sanda da sojoji da 'yan banga da 'yan vigilante da kautal hore sun fita sun taimake mu allah cikin ikonsa mun yi dabarbaru irin namu lokacin da 'yan sanda suka janye suka ba mu haushi don ni na fusata ma da su a lokacin amma da suka ja jiki muka gaba da su mana abin da za su yi ba sai muka sa 'yan kautar horen nan suka bi mutanen nan a takaice tun daga tudun wada ilu wani ya zo ya kwana a cikinsu su suka koro mutanenmu suka shiga cikin tudun wada ilu suka karbi kudi a hannunsu suka kuma musu faɗe to amma allah cikin ikonsa suka ƙaura a ranar suka koma tila daga tila suka yi gaba mutanenmu suna bibiyan inda suke to Allah cikin ikonsa mun zo mun zo mun taras da wayannan mutane mun kama su mun koro shanunsu mun zo mun killace su mun kama mutum uku daga cikinsu Allah cikin ikonsa sai muka zo muka taras wayannan yaran duk kutiru ne ko kutiru ne suke cewa da fulatanci to kutoru kaji fulani suna faɗa duk hayan yaran aka yi ba duk hayan su aka yi ba wanda shanun ubansa ne duk hayansu aka yi saboda haka shanu garke guda ɗaya daga yobe ɗaya daga ngalda ɗaya daga damaturu kenan ɗaya daga ngalda ɗaya daga daga bayo nan makwabtan jihar gombe cikin mutum goma sha shida da muka kama shanunsu muka zo muka killace da muka aka kori 'ya'yansu suka gudu garke goma sha uku na dunna mutane akko ne da kaltingo local gama kaga makwabtanmu ne sun munafurce mu ba su ci amfanin yan uwansu ba suka shigo mana suka zo suka ci amfanin yan mu. tsakani da Allah ba su kyauta mana ba kuma shugaban mu yace Allah na akko shi ya zo karban belin wayannan mutane abun mamaki ina jin sa a gidan rediyo yana cewa kada kowa ya ketare dokan gwamna to a gaskiya tsakani da Allah ba su kyauta mana ba kuma mun yi musu Allah ya isa don an ɗauki alhakin mutane. faru ya riga da ya faru kuma kamata ya ce a matsayin ku na shugabannin ƙananan hukumomi musamman ma a jihar Gombe an haɗa kai da sauran jaurabai da kuma sarakuna iyayen ƙasa a tabbatar cewa ba bar waɗannan makiyaya tun da na cikin gida ne suna tsallake iyaka har ana kai ga wannan barna wani kira ko jan kunne ko kuma kiran haɗin kai za ka yi musamman ga sauran shugabannin ƙananan hukumomi yan uwanka da cewa a bi doka kuma sanya idanu akan irin wannan lamura. to ka san wannan mulkin ana gani kamar Allah ya ara mana shekara biyu wasu sarakunan suna gani kamar ba mu kai ba su suna gani kamar an haife su a gidan sarauta saboda ka sai abin da suka ga dama za su yi to ai babu dan shege a cikin mu ko uwa haifansa aka yi za ka mulki kanka ne in ba talaka su suke fara kare dokan su suke sayar ma fulanin nan ƙasan saboda haka muna da tarihi akwai sarakunan da suke karɓan kuɗi a guri wa'annan fulani saboda haka shi yasa fulani in sun zo suke abin da suka ga dama ina ji suna cewa mu haɗa kai da sarakuna sarkin da ya ba mu haɗin kai za mu haɗa kai da shi wadda kuma ya nuna kamar ya fi ƙarfin mu wallahi zai gani a ƙudan tuwansa domin muna da tarihi kuma mun san abin da yake faruwa a ƙasa ai duk a karkara muke kwana ni ana cewa kunnen sarki da yawa kunnen ciyaman na lokal gaman da yawa saboda haka nima kunne na da yawa kowa yana da inda yake samun labarinsa saboda haka in haɗin kai ne tsakaninmu da wayannan mutane ba za a samu nasara ba domin akwai daga kan jauraban zuwa kan dakatai zuwa kan hakimai har ya iso kan sarakunan yanka akwai wayanda suke sai da yancinsu saboda haka akwai ejen ɗin sarakuna mai anguwa daga kan mai anguwa zuwa jauro zuwa za ka samu akwai gura gurbi dama so in ka ce mu haɗa kai da wayannan mutane sai dai mu kashe ƙasan amma in zuciyanka na da kyau zuciyar mutum bai da kyau don me za ka haɗa kai da shi saboda haka akwai sarakunan da muke haɗa kai da su muna cin nasara akwai sarakunan da kuma ko su yi ko kar su yi ba mu ba ruwan da su a to wannan rubun wani kira za ku ga matasa musamman duba da cewa wannan lokaci da aka shiga ranar lokaci ne da ya kamata duba da akwai wannan matatar ruwa da ake da shi a wannan ƙaramar kuma da abin kuma a ɓangaren noman rani domin a samu abinci kuma a dogara da kai. to kasan shi ɗan adam kowa so yake abin da zuciyarsa ya riya masa kawai zai aiwatar amma da dukkanmu za mu jingini da juna mu yi shawara da juna wallahi ya mutu da local government kafin mai girma gwamna ya kawo industrial park muna da industrial park ɗinmu wadda Allah ya yi mana tun fil azal shine duk kurrukanmu suna shekara da ruwa saboda haka shi yasa ya multi dewa local government ta cike da hausawa daga katsina daga sokoto daga nijar ma a takaice mu muna da shi a multi dewa local government kuma duk mun ɗauka mu abu ɗaya ne saboda haka ba ma rena kowa a takaice in ha dan uwanka zai iya noman rani ya samu abin da zai ci a shekara kai fa gonanku ne haya zai karba a gurinka me zai hana to kai in mutumin ne ya samu shinkafa ko masara buhu ashirin da wani abu da rani kai ma baɗi ba za ka ce ku raba gonar ba don karka masa bakin ciki sai kai maka gwada in kuma akwai ka da ba zai noma ba kai sai ka gwada muna da yan uwa mu wadda suka yi boko wadda suna da abin hannu za su iya tallafa muku in dan uwanka ba zai iya baka aro ba mu ku biyo ta gurin mu akwai wayar da zamu hada kai da su ko aro za su baku za ku za ku da shi abin da yasa ne wannan magana yan boko mu ba sa son taimakon yan uwansu mutum in yayi boko sai ya ɗauka kamar iliminsa ne ya bashi arzikinsa wal kuma Allah ne ya sa za yi arziki ta wannan bangaren kuma arzikin nan fa ba naka bane kai kaɗai naka ne da zuriya ko naka ne da al'umma baki daya amma sai su ɗauka kamar iyawansu ne saboda haka shi yasa kullum suke ce mana mu ba mu kai ba ba mu isa ba mu kuma Allah yana duba zuciyarmu ne shi yasa Allah yake tallafa mana mu mun kai kuma mun isa saboda haka muna kira da su 'yan bokon su canja tunani su kuma masu zanna gari ba su canja tunani wallahi muna da arziki a ƙasar nan ba sai mun je rani ba a to bari a rubuta duba ga lokaci mu duba bangaren karatuwan babban zaben shekarar 2023 da ke tafe kana da daga cikin yan takara a ƙasar nan wani hasashe kake ga wannan zaɓe musamman na shekarar 2023 ai ka san me ake cewa try again later kowane network suna da try again later ko to duk jam'iyyun nan na kalubalance su ina ce musu try again later domin ai ina ce maka try again later non ba non reachable bane ai try again later shine ka gwada karfin ka wani lokaci yawa network ba network a wani lokacin APC ta riga ta yi nisa ai ai mai girma Buhari duk talakan Najeriya musamman arewa wallahi ko Buhari ya maka abinda baka ji daɗinsa ba dan Gombe kan ya kamata ya ce Allah ya saka ma Buhari domin ana mana ƙaryam akwai mai akwai mai akwai mai yau mai ya tabbata mutumin ya zo da kansa ya zo ya tabbatar ɗaya kenan sannan kuma ko babu komai mu a Gombe state a Yamatu da local government local government ne ta fi kowane local government zuwa ciran neman kuɗi yaro ya tare ne a Port mun gaisa da shi dan Yamatu da local government ne yaro ya tare ne a Kano wallahi dan Yamatu da local government ne mun haɗu a Sokoto da dan mutu da local government ya je duba kakanninsa dan yamautu da local government amma duk farani suka je saboda haka mai girma gwamna sai ga me yasa ake fita rani kamfanoni ne ake zuwa neman aiki a karkashin su to yau akwai kamfani guda biyu wadda suka sa jarin su na biliyan saba'in da takwas an gaya wa mai girma mataimakin shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa ya ga cek ɗin ya gaya ma duniya baki ɗaya me za mu ce wa mai girma gwamna banda mun yi godiya saboda haka maganan da ake magana kan cewa akwai apc akwai pdp akwai kaza a'a ai tinubu ya yi gyara pdapc pdapc ba za mu daina faɗa ba domin gyara ya yi 'yan najeriya akwai yan pdp da suke mana aiki ko muna godiya saboda haka in ya fara da apc kawai za a ce an ba su a baya pdapc saboda kuskure ba ne ba kuskure ba ne ba kuskure ba ne ai kana ji shayabu umar galadima ma yana faɗa pdapc ko yau a cikin ofis ina wallahi ko ka fara ba zan yi ba an yi pdapc kuma wallahi zai tabbata yan pdp sun zo sun same ni za su yi ma tinubu aiki za su yi ma Shaibu Umar Galadima aiki za su yi Inu Yahya aiki za su yi ma duk wanda muka ce a zaɓe shi aiki saboda haka PDAPC ai ba ƙarya ne. saboda haka mun shirya Zaɓe kan ai Allah ya riga ya yi hukuncinsa kuma muna ji a jikinmu wallahi ko ko ni ba san ni ko ko gwattan zan ce maka da teranci zan maka yau abu na karshe ganin cewa kana cikin 'yan takarar 'yan majalisar tarayya idan Allah ka gaggaci me za ka fara sanyawa a gaba musamman a wannan karamar hukuma ta mai mulki ai yanzu nan kan magana akan cewa karamar hukuma na a takaice na fama da rashin abin yi yara suna zanne ba su da abin yi bayan haka ka manta baka kira mata ba mata suna bukatan jari ko ba haka ba sa'annan bugu da ƙari karamar hukuma ta tana fuskantar barazana tsakanin makiyaya da manoma wannan duka wani abu ne wadda in ka ɗauko salo ka ɗauki hanya in sha Allahu rabbi zai zama tarihi ai na taɓa yi ba ban taɓa yi ba shi ubangiji in ya jarabce ka to ka na da can za ka san yadda za ka yi ka gyara su ina mai tabbatar maka wannan abu zai zama tarihi in Allah ya yadda zan yi iyayi na kamfanoni in sun kafu babu yadda za a yi ka zo ka kafa kamfani a yi multi da local government za ka ebi ma'aikata ɗari biyu ka ce babu hamsin na yi multi da local government wallahi sai dai ka nari kamfani ka ƙarya kake yi rama yana daga cikin condition ɗin da za a yi wannan kamfani sannan kuma wannan ruwa da kake gani shi daga nan ya yi malalai ha zuwa wasu local government ya kwanta a baya arziki ne a wannan guri ina mai tabbatar maka duk hanyar da zan bi matsi minista na agriculture ya zamanto kowane shekara akwai kuɗi na musamman da ake warewa don a samu an amfana da noman rani a bakin wannan guri zan yi wannan kudiri insha Allah sa'annan kuma ai akwai master plan dalilin da yasa aka yi wannan dam ɗin kenan kanal zai tafi hakumu haɓiliri yadda audu bako ya a ƙasar kano wannan kanal ɗin haka aka zana ta me yasa ba a yi aikin ba yana daga cikin aikin da nima insha Allah zan je in matsa sai an yi akwai wanda zan karɓe shi abin da yasa nake cewa zan karbe shi in Allah ya yarda mun yi primaries da shi shine akan kujera ba na ji a jiki jikina akwai jam'iyyar da za ta kada ni shi yasa nake cewa wanda zan karbe shi insha Allahu rabbi in na je zan dora daga inda ya tsaya horticulture na dadin kowa sun san ai arziki na daɗin kowa na kasar noma shi yasa aka kawo wannan horticulture ko yayi bill ya mai da yace university amma shugaban kasa bai assenting ba su bai bai sani ba yana daga cikin aikin da zan sa gaba in tabbatar da cewa wannan gurin ya zama university daga ƙarshe kuma ina mai tabbatar maka kan cewa ina musu alkawari jari sadaki mashin ɗin hawa motan hawa makka jerusalem in allah ya da wannan kujeru in allah ya da sai sun buwaye mata da local gama